الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbat ta ji tabbata Allah salatu ya sai ci min ci yuluji tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina na tsafo guwa be guni ya Rajab 1439 kalenda ya na je 2018 kalenda ya al ya ci ga karatun daga littafin Safwatu usulil Fiqh يا شيخ عبد الرحمن Nasir ناصر الساعدي رحمه الله تعالى إذا من قال وإذ وعليه sunna ko mandubu ya kone da iyo ne kiyo ajiza ko dari ga ya zuji waje gani ako amma kaga wajen a ga gaga waje kiyo a ga ofoni sha ke zabe ba anabi nga anabi zane be ja nan ga sallah wutu ta cagu na ajito la ajito lozunu anabi ga yau ga ale ya gaira ha ngba ban be sallah wutu wuci ndo tike ta ti bobe anabi ga illa an tatatawwa inda go gaji tatawya inda go gaji nafila ngala an tike be na ro ga azu ramadan ni dole nga ci ba ni di nga alayya gaira ha nga ndo ci ta ci o bon biyar ramadan ni diga illa an ta ta so wa anda go gaji na fila ala go yoga ki sunna anabi anabi doza ebe tundo ci na we luono ngo diga na ko ala go yoga ki e tuti de falala wani opposite wuce kiyo makuru kan doce ya abin wali yake wa ga ramu nan amma na sun doce abin na lauga yin daga cin ramu da jikiyo da ji makaru misali a daga na ya shiga banna ahadun minkum ka'ima domin ya wuga fiye gi ba roma a cikin abin da a nabi wasu yawon jikiyo fiye gi shari'a ma zanzan zanzan gi baro a tiyarta a daga babon nan la ya ce rubar na abin nufin kai wa lafiya wa la haramu ko? Allah wa wani za wa radar kirkita bi wa sunna fal aslu annahu lil wujub illa bi qarinatin tasrifu ila an-nadab aw al baha, idha kana ba'da al-hadri galiba wa nahyu lit-tahrimi illa bi qarinatin tasrifu ila al-karahati ويتعين حمل الألفاظ اللفظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون إدماره وعلى إطلاقه دون تقييده وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد وعلى أنه متباين لا مترادف وعلى بقائه دون نسق إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة umarni ga dabe da alkur'ano ga sunna fal aslu annahu lil wujub ene asali na lawo ga umarni wuce kiyo wajibi aqimu salata ya salla ku yikini wa atu zakata ya kido ya zakawa wa idza qultum fadilu ya ga ga ga e ji adalci awfu bil ukudi ya ga jiya alkawli she ngo ni amuru shi no al asfi fil amru ma wajiyo wuju misali gbari da be gan ki o ku ti e sala sala zuro ko sala lasa ko sala magaro ko ci gan sala idole ta wani al'asli fil amri al-wujub wọ̀tí súsú gbé ìṣẹ̀ náà lò ẹ́ ńláàlọ́ àtìlù tìlọ́ ló ilé wọ̀gún gan ní wọ́n a lò ẹbá lè ṣe kàfí ẹnu kó na ẹni àkó àmọ́ ẹ̀ ń lò tí ìfi tààtí wọn ni wọ́n ti díẹ̀ náà gan wa zakata ebe la zakaya wa kalibai akimu ma ya al'amuru wal aslu fil amri alwujub asali ma al'amuru wikiyo alwujub ebe ko sallaji wajibi ta tiya wowo nega ifuri kiyo ful ejo to kan go ta ga oje basira ga manje ga hanya kawai ga gba fatawa ndo ciyo ja ne gando ciye bonji na <laughs> good illa bi karinatin tasrifu ila nazar inda gwa karinatu ga adana ruci daga kibon daga biyo da shi mandubuna awu libatu ko so makiyo ibahana idza kan idza na ba'da al galiba gai gai ba galiba to ngole amru wuce ga bezu mai na wuci kino ukana misali idza tadayantum bidaini faktubuhu ila ajalin musamman ya ga maye begoji ko wanda ga ji siri mai jini fiye ya ga mawo ko ya ci ko ya ga mawo ina tsoro za mu ce ji fahimta ba ha ya ga mawo begoji misali yi kiyo faktubuhu ya ga ji e yi kiyo n ba ẹbára gẹ̀ẹ́ yíò ti gan-an máa mọ̀míràn àgbẹ̀rẹ̀ yá wa ń gbá tó lè aláwọ̀ká Eh? Eh? wọ́n jíjọ́ yà ẹ́ eh? wọ́n sọ alìsù wọ́n bú jíjọ́ yà sọ́pọ̀ látúrẹ̀ gan-an tó ti gan fọ́kùtùbù wọ́n lásìlú fi amúrí alójú ẹ̀tọ́ síkèrè kí wà àjò good wà lẹ́gọ́gẹ́ gba ayà ló ti wà lọ́lọ́ fẹ̀yìn àdínà bá àdúkún bá àbà ìgábẹ́jì á ní ṣi gẹ́gẹ́ níbi ọdọ̀ yìí fẹ́mẹ̀ ba nube ga falatu na alaikum Allah tabtubuha ne ki dabwa ne a ga yake kana a ta wuce no ne ego wuce da sojo su magono wuce lawo ga shakta bai ba nube da faktubu na ku ka wuce kiya ka wuce jiya jiya dole wa eh eh na ga kari na kiyu dona lawo ga amuru wuce ji wajibi na so kari na tu wuce ga cin daga wajibi shi na dubu kai ba ha misali bani fai za ku da yake salat aka sallah jizo fanta shiru fila da ya gashe ki ko inda wajibi aka sallah ji masallaci abdurrahman ibn wata ya wula do ga ta zuciya ki du bi su lori ke ku je da na ta shi masallaci da yau ne ugo te fun be eh fanta shiru ma makina eh ke kun ji mu wọ́n á dìje káṣí ń dìjà wọ́n dìje ẹwọ́ tí ìbò asẹ́lì nọ́ọ̀lẹ́ asẹ́lì yẹn lẹ́yìn ìfàmìtìbò ìfàmìtìbò for him wọ́n ti gánà kó àdéhùn wọ́n ti ọ̀ṣọ̀ kó èdè ń lọ́ti jí bẹ́ẹ̀ ti kí ọ agásálẹ̀ ń pàtà ọjọ́ di kí ọ ọjọ́ ojú àwọn ọjọ́ lásán lọ́ọ́ di tó agásálẹ̀ ajú sókún

gbára na ọ̀nẹ́gá ìdúró dóòlì olúlé ìlú gbèbè ó lòkà ní yíyá náà àmá kí ẹ lè gan oyo ẹ̀dàgá e gbé ìhìrá ọmọ wọn àti kí ẹ wọn àjèjẹ ẹ̀jèjẹ ara wù yóò kánga àwọn ń gá ti rú ìhìrá wọn àjẹ yóò súnkú yìí káwọn ayé èdègè gáìsì náà ẹwẹ̀ òun yàrá yàwó ko ji na ko kaga wani rediyon na washi zanen shi ya ji haya jomi wajibi shi kenan umar sai be ji kawai gaskiya ba wuce hala ne Mun ji ba na ya dani wannan na yi mali tari mai asali na yi wani ta alamu illa bi karinatin tasrifu ila alkarahati inda kwa karinatin na ga yau ci gucci tun daga haramu ce da alkarahatu na la takrabu salata wa antum sukara ko wala tushriku bi shagalan lendo fato ci ba ci mo wala taslu ko ga jiki mo e ga wuti ta ce mo da sauransu ma dai ba ingo ne asali an na yi kiyo a tarihi amma di santam kari na su gabe biyo ci biya lahu gan na yi na ji tarihi su ku shi kenan sai muna ne ga lafi da banna ha dumi ku qaima a ce be da ne ga to ga jiki ku fe tuno ji baro ne ngole ne kari na tuna guci tun daga tari mo da shi ko alkaratu ko ma yando cina nga malla wala jemu yen na sire ga be tin ba bi ono wo je wo de doji wo clear en confusion na se wo zaro ina ويتعين حمل الألفاظ اللفظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز asali mai ga lakaci a kiku bonji maji a zuwa luta ko laji ganewa asali ga lakaci bo lakaci hakiku bo wa ala umumi ya duna kususiya asali mai ga lata umumo ya yi wa nasu ya zo an gidi ku ki ba ne kumul hajji hajji kata ce ba fa hajji da jin hajji wale ne is general ko walillahi alam nasu hijil baki man yastata ilayhi sabila na in general ko ji ana ko wa da shi ga no ga zai ya laji waji ta ta wani ki zai ci zamani a nabi wani bambe yi eh eh asali ai ga Allah ta ce ki kibo umumo so da ga ga khasu yona ne ga Allah ga khasu yona da bi wa lastiklali duna izmarihi asali mai is independent wa ga yin doki aso wa na za ne a cause confusion ga yin doki aso guni bo mai wa eh. wa la itlaki du na takidi asali mai go wa yi mutlako yana haɗe wani wa da kiya wa ga wa da kaidu a zaga ga wuje kaidu na kaidu wa ga ji kiyo wala on provide siru filarbi cikin amma kan doci amuru ebie biye ji hajji wai ba misali ba su latin ga imalu ma shitu eje na benin kashi nda baba aya ci na su wuje na bauna nga da singe abo da wuza na abo da ki wihu ya abo da jiri ba abo da jiri uti ya kuja abo da jiri da mutu ja zojo daga baba wala alwa ga so ko ne ga imalu ta imalu ma ti tun ba ne e gan kile egun ti lo amuru na ye tahdidu yo e wena ko ga gajiye na yau da fahimta masirarsu ina na da yake bai yi yana wale na bai na wajen wakon jawon jirbiya izalam tastafi izalam fasna ma kika kaga wajen zuya je nan ga ana dawo ya garanti gole no aji ga gaje zan go ki mawo wajen wa play play da siya ba zan go ma mablagu ilimu ga dono

etinye ka'ida nan wanda mini yana contributing to argument ya zaga ini ya sake wuta ila ga inu gan nyoya nyoya nyoya yukun ci a wucin hmm? zanna gan imi haji kiyo imi haya zanna maga imi kiyo nan imi ya zanna ga ya ne gane kiyo ma fari. is one ni yẹn batis ni independent level and mu afi hukumi la akid wọ́n establish yẹn gẹ̀ establish yẹn tà tún wọ́n gbé ni yẹn kuma òsókè yìí mu afi ti gbé báyìí mọ̀ká akilo da ga sakiye mu fari nyoya ngoto sakiye ba ce nyoya da sakiye ta ce nyoye mu aki duniye mu fari ni ke ko ediga ne ga bina ngoto ne ya ji ne ga ngoto number 2 ene de ya na uye ne da jikino eh ene da ji mallaka una ka kule da ga ni mu pali ga ni lokaci mu fari ga nyoya na? wọ́n tún gbogbo kangani kàrí oyé wọn yáyé ìbàtí náà ogun láyé ní èzò wọ́n ti yíwu ya ń gbọ́ mọ́lá lóṣá ẹgbẹ́ wọ́n tí wọ́n yọ mítọ́kọ́ ẹ̀ jígá nínú ẹgbẹ̀ bí dánínà yẹgẹ́ tí ẹ ná good number two àgbẹ́ number three ẹ̀ lára ṣìṣì wacce ya yi gano ya sake wuta ba gyara shi sake wuta wata yi yawon argumentin da ti dabe ibn kai mulabe wugan elaga shishi wuci jigan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah arzu shi su wani gane ko nan da zane ki wuce ba Allah ya marra la da zane jiri ni o kila eh e ba don ji wa good so wuje aje la de mo pari don go ti acha ga se zane ke ju ga bi wa se ke guta ba jara ne se ke ni ku yo guta don de la ku eh no no ugwe yi jinga ne ti wuje non do ti de je son zuciya je wujiri ke conclusion docha kawai lokaci wai da da biye wuce laji mu'amala da ne sun kiri ke conclusion wuce so o oto bani kan doci mu en ya dabo kan doci mu en ya dabo man na wuce da da kaza ya e ba usulu aba maza bai zahiri a je da bai kiyasu ya misali ko maliki abe shafi abe hanbali ya jabi a aje da bai kiyasu amma kan da ce ga da bai to zahiriya shi to ane je da mi kiyasi na a gari ce bi san conclusion amma ya kone zan do da wajali ji conclusion wacce na yiri yiri misali bani ki ku je zu baba buzo e je ti won babu bazu ki ku jo eh e to ara mu lo ki de video wala takul law ma ufi zanin bazazu na ufi ngugo eh ó fi jẹ́ ẹ̀dẹ́ sùn mẹ́rin tí wọ́n tẹ̀ tí ó ti ti bá ní ẹnu ọjọ́ láàrin nínú kíá tọ́ngọ́lé anẹ́ṣẹ́bẹ̀ ní àrẹ̀gẹ́ kíá sàájú àti góngagbá bàbújú mọ́ rọ̀gẹ́ta abẹ́ẹ̀sà ìrẹ́ ẹ̀ṣẹ̀rítọ̀ ẹ̀sùn bá bàbújú ìláyàbì yáṣì ọgbẹ́ náà gan-an àgẹ́ ń dọ́bà ní sọ̀kọ́gọ̀ wẹ́bì ìwà ẹgbẹ́ ohun tó máa rò so wàhálà náà mutabarinu la mutarari kuma asali ya zo yi mutabarinu ndoro yuyi wa agun yi mutaradi fuwa mabani ka kalima da jiri ni alamu ya roto ma'ana wa ji kiyan wa jiri ni ar-rahman yi sunna ne su ko ar-rahim ya na ne allah ya na dane kaji ba tu suna suna so gun yo amma suna do ke yi suna do make da sifu wa ala baqa'i duna nafsihi asali ma egan ko nasiyo wa dambo wa ga wuyi wí mọ̀nsúkwa sọ́wọ́ gẹ́gẹ́ tó wí mọ̀nsúkwa ọgá àládẹ̀ yìí nìbí ó ọgá àdíkí ọ ọgá àrẹ dalili ọ asẹ́lì dẹ̀lìlì wà ní mọ́kàn wọ́n rẹ̀ gan wọ́n fi hàn ọgá àdíkí ọgá àrẹ dẹ̀lìlì ọ bá ní ìzáná ajé tún rọ̀ súlẹ̀ ẹgá àgbẹ̀ ọ̀dẹ̀ àníbí bọ̀kẹ́ dìbò bẹ́ẹ̀ rẹ̀ sọ́dọ̀kà ẹgá àrẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹgá jẹ́ sọ́dọ̀kà ìlú nga yi kuci ta ima ya ga agbèrè ya ga biya da sadaka jimelu a ti bu fiya shi kenan da e bugu a legan wujen haifiyar kujin masu nasu wani masu illa ni dalili ya jula ala khilafi ma tagaddawa dalili ga da labin ala wuto amun nan na ju tafisu na nan kashin bani wal musallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru ila gina shi ayana ajiyo aji kuru guta ke kuru guta aila guta ko lili guta based on can lebanon man jide nan amma an ga wani yadda mutlaku kun yi haka amma a ga wa wula sulamani ajaluhunna ay yadana hamla zai ji bin wani lokaci ai kiyo alamaji so wa le ga ya wuce ba ni kiyo wa ganna ji takyidu ani don ko ya ko wa wuce wa ngo le anaji bi na wa di tafsir from amunnin wale zai ya tafi da min kuma zaruna zuwa da zane shi ilaja da lamade imiji na ki imiji ajar ba ta shurin wa shara esu aguki esu aguni gane ni be foguwe amma zai ji be wani na suku ebe ga ta da yitso imi ta magina na ida yin ya ji wa zo so a ne ga a wuce waka from general rule nan exception nan bas a gano jihadi amma to sun laisa ala lama harajin wani ala laraji harajin wani aji waka wade basira yin ainihin kacin ga constitution doki state in wa la urfi shari'i wa la al-imam sadiq wa shari'i kalaman li shari'i wa la urfi al fi bi uku umur al wa tawabiha wal wasailu la akamul maqasid wa la shari'i wa ga wa ene uru ya da la shari'a benin in wa ji ga fassara ta in ka na kalaman da shari'i a da ke ga wuce ga gayan a shari'u nan a salatu jimila rabce ya duwawu amma su ya ga a kibu salata wuce ba duwawu ya ji rubiyare ya sa laji na cadaga yi kama takbirat lirami harbe sallama yana ɗaukar urufu shari ga dauna ne ko

wa la unsil mutakallimu bihi fi umuri ukudi wa tawabiha wa maga ke diga fasara suku wa hulata ke urufi da ne gagano wa e bayan agreement to be ne la mitu ne misali e ji su ko e jiji un ti gan eh kai waje ko ni ne bu fe shi fi shago ni ngoni alhali mu zane gan da ne ya kakunci wo tun ajini fi don wunde akabu fure shi fi babo fi sowo ina guba shi shi nigeria ci nufin ci ga kai gaskiya za wasu jin ba ta dubu dari ba ki wani nufiyo jin ba ta yan naira dubu dari ko ji gana ko wali aga ga na saudiya ci wa cikin makawance ga zuwa ci ga wujin ba ta yan dubu dari ki wa ju fasara eh ebe uru fi ada zonu ko ji gani ako ki ni pio deba ki fi oto to doko kashi àti lelo ni so àti aje doko jibo amade se taji jibo amade kiyo amade ra ko jibo e tu ti agogo gori ni go gaji wa deba o di shiri ami awo ti ofun

eh ah yiki wule abi yo tagwa sun yi nan gato noya nda ya wai da waka shi da wa da wai da bo yo ya ba wannan wuji yo ya waji na lagwa so bi ayo nike kwere ya shiga ne ne ya gana mgbe wasu oji fahimta ya gana ke biye kami ba no kima da igboru wo kima ejinufiyo misali gani waga da batanisu a ce gangan yi majeniya ni ke jinufiyo ile ikan kashi ko? àmọ́ ọ̀gádà ṣíjì ní òṣìṣẹ́ yí ẹni kí ti máa wá ọgbárí náà kí wọ́n mọ́ àjílùfẹ́ òmọ́jẹ́ ibi ṣe sọ̀bá náà àjíkí náà

la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi kewa sagiru ba da laya ne kula tu burhanaku in kuntum sadiqin gaza da gaji hani na wani kiyo ji to ko la dalili we eh waga ili kare na tiga ga ga muji ne ani kiwo ya don wàgá ojú tó kó àmá wọlá dalili jẹ́ àì náà lè gbá ní na àgọ́tò kílẹ̀ al'adẹ́nu pẹ̀ntì ọ̀gá gàgbà ti rà á níní màánú sí o wèjú tó kó yìí kẹ́yẹ̀ zàgá yìí nìkan ní oṣù zàmì àfẹ̀tà wọn ni fọ́sára ẹ̀ wèjú tó kó gbogbo àlọ́ fún òṣìgá àdìsí ẹ̀sìn bá olùmùsí fùsùnkún wọ́n ti ta lu kúfùrù láàájú wújá wújá pẹ̀lú àgà àjọ bílà àjẹ́ aláwọ̀ anáwù àti wújì bílà aláwọ̀ anáwù wunye hankali ya mai shi doce wunye hankali ya gaji hannu wazo to wai sa wai gbagwa bai wai sa wumi ta ya bayi bayi aki akin ga aki akin ga an da sa an ga aji kiyo an ga aji fasara to maga wa mala ya ci wani wajibu illabi ko wajibu ene wajibi ya yi e, eh alwasalu la ka makasidi wasila eko wani jingwalo kiyo wọ́n jíngwá lóẹ́ náà wà jíngwá dà wọ́n náà ẹni ọ̀gá ẹwà náà ẹ̀kọ́ ní gáà jíwú tú sí ọ àlọ́sáì láìka wọ́n wú náà kó ẹbí ní ní ẹ̀kàn náà ekwe wajibu ngaje wajibu ekwe haramu ngaje haramu ekwe makaru ngaje makaru ekwe sunna ngaje sunna eje fi haramu wo lazo lo barak bane finje ne unto gaje kiyo unto gaje haramu asali mashin fayi mu ba asali mota fayi mu ba amma daga ne ba no pulo ne wi dene didi ne unto gaje kiyo ngaje didi mu alwasailu la akawul makasin bayanin nan ezu die biyu dambo wani mu ba ebe ga wasu bisho masu nan jo masu manga kaki eh o ma salu basa ko amma ganji zugun kapu na yiwu ti je su eju fa obe ji fa waye bi na eje tuka sa ni no wani tiyo wa ku ya ji sororo ye wo to na gba tiyo haram ebe wuli wi ezawu alwasailu la makasidi wọ́n yóò misali bá rí náà eye wọ́n àyè jí ní ẹ̀sà àgbà fíṣkà náà mọ́gá alẹ́gẹ ìmọ̀ àlọ́wọ́ tó ká tì ní àná ngágò egbogbo mala ẹ̀ tí olùwájú wí lábí owó wájì ẹnẹ wájì bí ayé jàn sẹ́ẹ̀bì náà tó rájẹ wájì bí bá ní ẹ̀sà àgbà ìgbìmọ̀ àná bìtí mú lúlú jẹ wọ́n àzọ̀ ní yẹn ń gbé tí a sán sàn yìí kí a ń ìbá bìtí sàn tú ká jẹ́ kashi shugaban ma la yatimul wajibi illa bi fa huwa wajib alulaji dole amma wa ajin Allah wajen wa Allah sau ga kiyo sau ga to no goga ni mo so nu wani wato goga ga shi ko ko da su ne ma la yatimul wujubu illa bi fa confusion bi ma ko wajibu wa ma la yatimu wujubu illa bi fa laysa biwajibi wajibi jo fa ni en na me look like kiri ni na ma wujiri jiri nyare ne ti ga de man jani wa ji sallah sai je we so e eh, wo fun so ga sallah ba ne ku zuzi na ta ku da kulli masjidin ga dole ko ji ga na ko amma ba nun jiga ma la yatimul wujub illa bi falaysa bi wajib wajibi tiyan enan wa yaji a sai bi ne wuta je dole misali so ga je o nga zaka dikiyo nga zaka je wajibi ta ke wo bore kashi uji dole ga wato lawo wo sa so ga je o na gu zaka wana ma la yatimul wujub illa bi falaysa bi wajib zaka aje wajibi ta ce ba so gaje o kashi Amma ti wajibi gojo lawo wa si aru lutu ni fa be bo be bo ta kabo mun di pati ga ya je wa kashi nanu kasamna bainu mai shatan kila ya ti duniya sabugo ma la ya ti wujubu illa yi fa laysa bi wajibi waga ile ni ani wo ya won ji dole kashi azu bi mai za ta yi da wata su ya zata saita ko amma in ba dole o dole wajen no wọ́n depend ya hali ránú ọ̀chá àmá general rule no máa láyé kí wùlù ojú bí láàbí fọ́lẹ́sà ìwádìí kuma máa láyé kí wùlù wájú bí láàbí wá wádìí kaga wani daidai na confusion a jiki wa guti obo wallawa alam la anta